This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Talata 24 ga watan Disamban shekara ta 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga zara da kanun labarai. A yau ne Papa Roma Francis ya kaddamar da shekarar 2025 a hukumance tsohuwar al'adar cocin da ke karfafa gwiwar mabiya addinin Krista da su tattaki zuwa birnin Rome. Minister Isra'ila a wani jawabi da ya a majalisar Nisat ya ce an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi na ganin an sako 'yan Isra'ilan da aka yi garkuwa da su a Gaza. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders ta yi gargaɗin cewa Sudan ta kudu na fuskantar kwararar 'yan gudun hijira daga Sudan da ke fama da yaƙi da annobar cutar kwalara. To a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu mabiya addinin Kirista a Najeriya suna kokawa kan yanayin tsadar rayuwa a yayin da ake shirye-shiryen bikin Kirsimeti na wannan shekara. ba yadda za mu yi don mun shiga wani tsaka mai wuya tun daga januwari yanzu ana ta hanyar harkan abinci wa zai yi maganar wannan ba wani shirye-shirye fa kawai mu dai fatan mu shine a yi a gama lafiya a ƙasar kenya kuma matsalolin cin zarafi da kashe-kashen mata da 'yan mata shine ya mamaye rahoton tsaro na kasar na bana za mu kuma kawo muku shirin tsaka mai wuya tare da aliyu mustapha sokoto amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. A yau talata ne Paparoma Francis ya kaddamar da shekarar 2025 a hukumance tsohuwar al'adar cocin da ke karfafa gwiwar mabiya addinin Krista da su tattaki zuwa birnin Rome. A farkon jajiberan Kirsimeti, Paparoma Francis zai buɗe kofa mai tsarki a cocin St. Peter's Basilica domin baiwa mabiya addinin Krista miliyan 32 da aka yi hasashen za su kai ziyara Rome. a makon da ya gabata ne wani direba ya kutsa a cikin wata kasuwa a jamus inda ya kashe mutane biyar lamarin da ya sanya mutane cikin fargabar shiga cunkoson jama'a abin da ya sa hukumomi suka aika da wata sanarwa ga jami'an tsaro da su sanya ido a kasuwanni da wuraren yawon bude ido magajin garin rome roberto glateri ya ce an yi tsare-tsaren tsaro da ƙarin jami'ai 700 tare da sa ido wajen amfani da jirage marasa matuƙa da kyamarori a lokacin babban taron jama'a da wurin cinkoso Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani jawabi da ya yi a majalisar Nisad ya ce, An samu ci gaba a tattaunawar da ake yi na ganin an sako 'yan Isra'ilan da aka yi garkuwa da su a Gaza. Mayakan Hamas sun kashe mutane 1,200 a harin da suka kai a watan Oktoban shekarar 2023 a kudancin Isra'ila, inda kuma suka yi garkuwa da kusan mutane 250. Har yanzu akwai kusan mutane 100 da ƙungiyar kirke rike da su a gaza ko da yake ana kyautata zaton akalla kashi ɗaya bisa ukunsu sun mutu fiye da mutane 45,200 ne suka mutu a rikicin a cewar ma'aikatan lafiya ta gaza netanyahu ya kuma faɗa cewa yana son a sanya hannu kan sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasashen larabawa kwatankwacin yarjejeniyar abraham ta shekarar 2020 da amurka ta cimmawa tsakanin isra'ila da ƙasashen larabawa Wani rahoto da gwamnatin Amurka ta fitar kwanan nan ya yi cikakken bayani game da ƙoƙarin da China ke yi na rusa ƙa'idojin da aka daɗe ana amfani da su a yankin Taiwan da ke wayanta, ta hanyar amfani da hanyoyi daban-daban na matsin lamba ciki har da karuwar jiragen saman soja da ke ratsa tsakiyar tekun taiwan yayin da jami'an amurkan ke nuna matukar damuwarsu wasu kwararrun soji na ganin cewa matakin da washington ta dauka bai tasiri ba wajen dakile ta'asar da china ke yi a cikin rahoton na shekarar 2024 ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana cewa china na ci gaba da karfafa ayyukan soji akan iyakokinta Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Zara za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. A yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara, wasu mabiya addinin kirista a najeriya na bayyana korafi kan mummunan yanayin tsadar rayuwa da tashin farashin kayayyaki wanda suka ce ba su taɓa ganin irinsa ba wakiliyarmu abuja rikayya basha na dauke da ƙarin bayani shirye-shiryen bikin Kirsimetin bana da al'ummar Krista ke marmarin zuwan sa'a duk shekara wanda yake zuwa ranar 25 ga watan Disamba inda mabiya addinin Krista ke tunawa da haihuwar Isa almasihu. Sai dai bikin na Kirsimeti a wannan shekara ya sha bamban da sauran shekarun da suka gabata. ganin cewa yadda al'ummar najeriya ke cikin matsin tattalin arziki da ke matukar tasiri a tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullum waɗannan muryoyin wasu 'yan najeriya ne da ke shirin fara gudanar da bikin na kirsimeti inda suka shaida yadda matsin tattalin arziki ke tasiri a shirye-shiryen bikin na bana sunana kuceli tawariya hansen gaskiya aka ce maka ana shirye-shirye sunana penina jeji ali a gaskiya yanayin bikin christmas ya sha bambam amma za mu yi shi a cikin yanayin tsadar rayuwa wanda komai ya hau za mu yi malejin rayuwa kamar yadda muka tsinci kanmu na wannan zamani. A hirarsa da muryan Amurka, Pastor Joshua mai kuɗi matazu ya ce duk da halin matsin tattalin arziki da ake ciki, kamata yi da al'umman Kirista su mayar da hankali wajen ibada a wannan rana, ba wai shagulgula ko kuma kashe kuɗaɗe babu lissafi ba. To, alal hakika idan muka yi la'akari da abin da ke wukana ko matsin tattalin arzikin ƙasa da muke fuskanta a wannan hakika ba a taɓa ganin irin ba ma akwai matsin tattalin arzikin ƙasa ƙwarai da gaske to kristafa ya kamata ya samu ganewa da cewa kirsimati fa ba wai eh, eh, eh, cin kayan kwalam da shi ba ne a'a kirsimati fa ba wai sa kaya masu tsada ba ne kirsimati ba ba wai shan shagali ba ne shine kirsimati a'a amma kirsimati tunawa ne da zuwan yesu kiristi a duniya a matsayin mai ceto don haka muna bukata mu shaida shi da abin da muke da shi ba wai abin da baka da shi ba a ɗaya ɓangaren tashin goron zabi da farashin sufurin motoci a ƙasar ya jefa 'yan ƙasar cikin wani yanayi musamman ma a wannan lokaci na shirye-shiryen gudanar da bikin na kirsimeti hakan ya sa na tuntuɓi bulama kaku ali da ke matsayin shugaban ƙungiyar nurtw reshen jihar yobe inda ya shaida cewa abin da yake hawa hawa mota a gaskiya tsadan kayayyakin mota da tsadan mai kasu tsadan man nan shi yake kawowa hawa kayaki ko ma na kwanne menene duk abin da aka ɗauko za a ɗaura kan sufuri shi ya sa wani lokaci muke samun hawa hawa kuɗin fasinja da kuɗin kayaki na tafiye-tafiye ko na ɗaukan kaya to shine yanzu dai abin jira a gani shine yadda saukan farashin litar man fetur zai yi tasiri wajen sauƙaƙa lamura a ƙasar rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya A gaida Rukayya Basha, to sashen Hausa ne na muryar Amurka kuke tare da shi kai tsaye a nan Washington DC yanzu kuma ga zara ta dawo da karashin labaran duniya. Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders ta yi gargaɗin cewa Sudan ta kudu na fuskantar kwararar 'yan gudun hijira daga Sudan da ke fama da yaƙi da annobar cutar kwalara. Kungiyar ta ce mutane kusan dubu biyar ne suke tsallakawa kan iyakar a kowace rana, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin ya haura daga dubu bakwai zuwa dubu goma a kowace rana. Sudan na fama da ɗaya daga cikin mummunan bala'in jin a duniya tun bayan barkewar rikici tsakanin sojojin ƙasar da dakaru na musamman a watan Afrilun shekarar 2023. rikicin dai ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da mahallansu kungiyar ta ce sudan ta kudu ba ta da kayan aikin da za ta iya taimaka dubban mutanen da ke neman mafaka a kasar ta inda ita kanta take fama da tashe-tashen hankula da talauci da bala'o'i kungiyar ta kara da cewa yawancin 'yan kasar suna zaune ne a sansanonin 'yan gudun hijira kuma da yawa a yanzu suna fargabar barkewar cutar kwalara Hukumar lafiya a Kanada ta ce kimanin mutane dubu hamsin ne suka mutu sakamakon kwayar opioid da fentanyl daga watan Janairun shekarar 2016 zuwa watan Yunin shekarar 2024. Kwayoyin da ke taka rawa sosai wajen mace-mace a kasar. yawaitar kwayar fentanyl a Kanada yana ci gaba da jan hankalin al'umma bayan da zababben shugaban amurka donald trump ya ambaci kwayar a matsayin hujjar ƙara harajin kuɗi kan kayayyakin da canada ke shigar da su amurka Trump ya zargi Kanada da rashin yin abin da ya dace don dakile kurarar kwayar fentanyl zuwa Amurka. Ya kuma yi alkawarin karin harajin kashi 25 har sai hukumomin Kanada sun magance matsalar. Hukumar kiwon lafiya ta kasar ta bayar da rahoton cewa kimanin mutane 49,500 ne suka mutu saboda kwayar opioid tun daga farkon shekarar 2016 zuwa watan Yunin wannan shekara. A gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Kenya ta sami tattara ƙididdigar matsaloli fiye da dubu bakwai na cin zarafin mata da fyaɗe tun watan Satumban bara. A cikin wannan adadin akwai shari'o'in mata da 'yan mata 100 da aka wallafa tun watan Agustan shekara ta 2024 kadai. Ga fassarar rahoton Muhammad Yusuf daga Nairobi. Cin zarafi da kashe-kashen mata da 'yan mata a hannun 'yan uwa da makwabta da sauransu shine ya mamaye rahoton tsaro na kasar Kenya na bana. a cewar hukumomi an sami fiye da matsaloli 7,100 na cin zarafi da suka shafi jinsi tun watan satumban shekara ta 2023 sara wamboi ta ce an kai mata mummunan farmaki da safe ranar alhamis matar mai shekaru 40 ta bar mijinta da suka kwashe tsawon shekaru 20 suna tare bayan ya ci zarafinta mijin nata dai bai ɗauki tafiyar tata da wasa ba. me on 18 uh, January 2024 and he stabbed me all over. ta ce ya kai mini hari ne a ranar 18 ga watan janairu na shekara ta 2024 ya cika min wuka sau sama da 38 daga fuskata zuwa gaba ɗayan jikina har da gaɓoɓin na ma da ƙorata da anta duk sun taɓo an kai ni asibiti kuma an sallame ni a watan agusta da yake jawabi a makon da ya gabata ministan harkokin waje kuma mukaddashin ministan harkokin cikin gida musaliya mudavadi ya ce yawan aukuwar laifukan da suka shafi lalata da cin zarafin mata na damun jami'an tsaro. Nairobi County recorded the highest number of SGBV cases. ya ce lardin nairobi ne aka fi samun yawan adadin cin zarafin mata yayin da lardunan samburu da mandera ke da mafi karancin matsalar an kashe mata 100 daga watan agusta zuwa nuwamban shekara ta 2024 da zuwa yanzu hukumar binciken manyan laifuka ta kammala bincike a kan waɗannan mayawancinsu suna a gaban kotu makonni biyu da suka gabata ɗaruruwan mutane sun fita kan tituna a nairobi suna nema a kawo ƙarshen kashe-kashen da ake yi wa mata duk da cewa 'yan sanda sun tarwatsa zanga-zangar ta hanyar amfani da hayaƙi mai sa hawaye tare da kama mutane. yadda 'yan sanda ke yi wa masu zanga-zangar ya fusanta masu zanga-zangar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma ƙungiyoyin mata sun zargi hukumomi da rashin ɗaukar cin zarafi da kashe-kashen da ake yi wa mata da muhimmanci wamboyi ta ce wanda ake zargi da kai mata farmaki ya fito daga gidan yari kuma yana barazanar kashe ta wambui mahaifiyar 'ya'ya biyu tana ƙaura daga wannan wuri zuwa wani domin guje masa right now My, my life is in danger because the population... Ta ce a yanzu rayuwa tana cikin haɗari. Wanda ya aikata laifin ya fita kuma ya sha alwashin zai gama da ni kuma za a yi watsi da karar don haka a zahiri ina buya ne. Masu binciken kare hakkin bil'adama sun ce ra'ayin magabata da rashin kariya na daga cikin dalilan da ke haddasa hare-haren da ake kaiwa mata da 'yan mata. In joki ga canja 'yan rufa kare hakkin ɗan adam ce. ta ce adadin mata da ake zalunta na iya haura fiye da yadda aka ba da rahoto Most of those numbers come from eh, you know, low income areas. Ta yawancin adadin yana fitowa ne daga yankunan masu karamin karfi inda ake fama da talauci wanda kuma ke da alaka da tashin hankali. Don haka waɗannan adadin na iya zama abin mamaki ga mutanen da ke ƙasa suna tattara bayanan waɗannan ƙararraki a kullum. Mun san cewa akwai ƙarin mutanen da ba iya ba da su ba. kuma wannan mummuna al'amari ne da ya zama tilas ga gwamnati ta magance shi. And this is a catastrophe interest by the government. Fassarar rahoton Muhammad Yusuf daga birnin Nairobi. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci goma sha shida, da kuma talatin A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya. ministan watsa labaran najeriya muhammad idris ya tabbatar da cewa gwamnatin tarayyar najeriya gaskiya tana duba maganar yiwuwar kafa rundunonin 'yan sanda na jihohi an yi shawara cewa lallai a tsaya a tabbatar da an samu haɗin kai saboda ciyar da ƙasar nan gaba kuma maganar 'yan sanda da za a yi a jihohi shugaban ƙasa ya amince cewa a duba maganar yiwuwar kafa 'yan sanda a jihohi wato maimakon 'yan sanda a gwamnatin tarayya da ake kaiwa jihohi kowace jiha za a iya wannan amma kuma wani abu ne sai an tsaya an duba an tantance kwamiti ta zauna ba abu ne kawai za a fada a ciki kai tsaye ministan watsa labaran najeriya kenan muhammad idris to akwai mutane da dama irin su da abba aji ɗaya daga cikin mutanen da su ne suka kafa ƙungiyar nan ta haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatan tsaro da fararen hula to jtf wanda kuma suke goyon bayan a kafa wannan runduna ta 'yan sandan jihohi sunana abba aji kalli wanda aka fi sani da yalda ala hakika gaskiya magana yana da kyau a kirkiro 'yan sandan na jihohi saboda a taimaka jami'an tsaro don kaga shi police wannan ba su da yawa amma kafin a kirkiro din a shimfiɗa ka'idoji wanda za a bi ba za a zo a yi amfani da dama da aka samu a zo a bata ba gudun kirkiro zai biyo wani damuwa don ko a yanzu in ka zo na ka duba police na federal din ma a state din ai suna karkashin su gwamnoni suke da iko da su su zo da haka duk abin da gwamna ya faɗa shine suke yi a rayina na ban ga laifin a kirkiro state police ba har ga Allah to amma duk da haka akwai kuma wasu daga cikinsu har da wasu tsofaffin manyan jami'an 'yan sanda da suka hada da tsohon kwamishinan 'yan sanda rabiu ladodo da ke cewa a yi tsantsan kwarai da gaske game da maganar kafa wannan runduna ta 'yan sanda ta hannun jihohin Najeriya. Sunana Rabiu Ladodo, kwamishinan 'yan sanda a ritaya. Ra'ayina shine ni ba na goyon bayan kirkiro ko ta jiha a ce tana da dan sandanta. Ba ni da wannan ra'ayi. Dalilai na su ne na ɗaya jiha ba ta da karfin ɗaukan nauyin rundunar 'yan sanda ta ta kanta. Ka jibi Najeriya gaba ɗaya ya ta ƙare da ɗaukan nauyin 'yan sandanta na ƙasa ƙasa baki ɗaya sun farfaɗo wasu abubuwa yadda jihohi suke taimaka ma 'yan sanda gaske ne wasu jihohin suna taimaka kaga kenan ya nuna ita ma gwamnatin tarayyar fama take yi to ina a ce jiha ce na biyu kuma ka jibi tsawon da hukumar 'yan sanda ta yi tun tana 'yan doka zan irin nantin sati din nan ya zuwa yanzu wannan kwarewar ta wannan dogon lokacin ko banza duk da kushe-kushe da ake ma 'yan sanda bakin gwargwado 'yan sanda suna bakin kokarin su ma 'yan jarida 'yan uwana shaida ne to don haka yaushe jihohi za su samu wannan kwarewa kenan sai an yi wannan shekarun su samu 'yan sanda masu kwarewar da ake bukata in ka kirkiro 'yan sandan jiha kar ka mantawa gwamnatin tarayya ba za ta rusa hukumar ta ba ta 'yan sanda tana nan kuma za ta so a ce kowace jiha tana da 'yan sandan ta. federal kenan za a yi ta samun karo da juna sadda yana aiki angola wani dan sandan brazil yake fada mani da yake su can suna da wannan tsarin tsarin na 'yan sandan tarayya da kuma 'yan sandan jihohi aiki tare yake cewa ana samun karo tsakanin 'yan sandan tarayya da kuma 'yan sandan yanki na jiha kama a ce state to suna samun karo sosai kuma wannan dan sandan tarayya nuna shi dan sandan tarayya ne na jiha kuma ya nuna ai jiha su ce. rabiu ladoro kenan tsohon kwamishinan 'yan sanda da ya ritaya a najeriya game da maganar kafa 'yan sandan jihohi to ɗaya daga cikin batutuwan da suke yawan kunna kai a lokacin da duk maganar kafa wannan runduna ta 'yan sanda ta taso shine bambanci da aka ce ana nuna tsakanin bayar da kayan aiki ga sojoji ko kuma 'yan sanda inda ake cewa sau da yawa gwamnatin tarayya ta fi fifita su sojoji fiye da 'yan sanda me yasa wannan yake faruwa wannan shine babin da zamu bude a wannan shiri na wannan mako amma har da hassan mai kai na wakilin mu na abuja shirya tsakanin retired komodo ahmed tijani baba gamawa da kuma retired mataimakin su fetur yan sandan najeriya aliyu garba kamar me za ka ce dangane da zargin da ake cewar kamar ku sojoji ku ne matsalar yan sanda a najeriya a wannan ba gaskiya bane yan sanda ne ba sa son kansu ina tabbatar maka da cewa duk wata dama da za su yi wa kansu wani abu an ba su barin baka misali yanzu idan ka duba yanzu duk yawanci police station da ake da shi. za ka samu jihohi ne suka gina musu za ka samu wasu individual ne a unguwa ko mai hannu da fili ya gina musu police station ya ba su yanzu ka duba ina ne za ka ce akwai bariki ko wani outboard na sojoji da wani individual ko kuma wata gwamnati sadaka da ta gina ta ba su idan ka duba yau bariki nawa yan sanda suke da shi ka je ka gwada ka shiga barikin soja ko barikin air force ko na navy ka je ka shiga na yan sanda wallahi wallahi sai kai kuka ka ga irin condition da suke ciki da irin yadda suke ko kuma ka je asibiti ka duba asibitin air force ko ka duba asibitin sojoji ko na navy ko ka tafi makarantun tun daga primary school har zuwa secondary school har zuwa university sai ka ga cewa to ke ɗan sandan nan kan sun ba su neman wa'annan abubuwa ne da ake musu yanzu bari ba ka misali hatta yau albashi in ka duba na retired police officers a ina suke yanzu har yanzu suna finkon suna kuka ba su yi ba amma sojoji suna da pension board lokacin da suka je aka samu do a pension board da pension eh, scheme ai sojoji fita suka yi ina yan sanda suke waɗannan maganan gaskiya ne ke yan sanda ba sa son kansu daga sama in abubuwa suka faru bai saukowa kasa abin da suka damu kawai kowa kansa ya sani ba sa tsaya su yi abubuwa a kansu su taimaki kansu kamar yadda sojoji suke taimakansu wannan shi ne gaskiyar magana. So, ya eh, ji Aliyu Garba in na dawo gare ka, idan ana maganan 'yan sandan nan na jihohi misali yanzu akwai shugaban 'yan sanda na kasa gaba daya igp akwai kwalejojin horar da 'yan sanda na sa akwai kamar ta wace kamar jami'a ce ma akwai kuma ta maiduguri da su gozaka da sauransu idan har an yi 'yan sandan jihohi me zai faru da waɗannan cibiyoyi na 'yan sandan tarayya za a yi raba daidai da jihohin ko kuma dai su albarkacin kadangare kaza za ta iya shan ruwan kasko. A'a, ai ba haka bane tsari za a fito da shi kuma tsarin nan zai zauna yadda za a yi shi kamar yadda ake da wasu tashi suke da federal police suke da state police kowa da aikinsa kowa kuma da yadda ya kamata da ra'ayi duk za a hito da wannan tsari duk wannan magana da shi ya kuma da yake kabari akwai ƙashin gaskiya a cikin kuma akwai wanda yake ba daidai kyau magana karatu in ka lura abu ne wanda ke gashi a fili a zahiri wajen ɗin polis nawa ne yan sandan ga wasu nawa gaba ɗaya Najeriya ba ka dubi faɗin Najeriya gaba ɗaya duk wajen da za a yi musu komiya in komiya out duk wajen da za a yi musu ko isan wani jiha guda ɗaya ba zai ba ka je ka dubi wajen ɗin ƴan sanda. to amma ai kare kuma ne wannan. to ina gaya mata ko an kai a can an je an kai a can ba rage wajen da ake yin ba. yanzu amma amma in aka ba su amma in nan ne zai iya eh, eh, abin da zuwa eh, aka kai na budget duk irin da ake yi a kullum ana magana a kullum ana magana a yi gyara a yi gyara a yi gyara to yau ga sha abin ya kai ta. idan muka duba ah. sojojin misali ya ji yanzu an yi zaka yi nawa hmm. lokacin da lokacin da ake kan ganiyan masifan boko haram din nan ai mun san hmm. lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake kiran su General Buratai da su general eh, air marshal sadiq a akan menene damuwan ne za su kawo masa gashi ba mu da kaza ba kaza ba kaza kuma take za ka buhari zai approve za a ji a ce musu kuma an ga tasirin wani abin wurin kwantar da tarzoman boko haram a arewa maso gabashin najeriya amma ba ta ganin kamar wani IGP na police ya ji wurin shugaban kasa ya ce ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza ba exactly exactly suna yi suna zuwa suna zuwa sai dai ba a bada abin da ya kamata a bayan ne shi kuma an bayar a faɗi me yasa ba za a fito da shi a fili a ce gashi an bada kaza ba ai kaza ba ai ya kamata ka duban wannan abin ba da kyau wato akwai abubuwan da suke faruwa kullum muna gaya wa mutane cewa a kullum in ka sa mutum a gurin da ya kamata to za ka samu abin da ya kamata in mutum aka je security mutum. security agencies suna suna IG na police yana nan kamar da hakan ya faɗa za ku kawo request ɗinku ga abin da muke so ga abin da muke so to in haka ne me yasa sojojin nan suke gina asibitoci suke gina university suke gina barak suke gina makarantu suke gina centers mess da barak da sauransu amma ni ban taɓa ganin inda aka zo aka yi renovating police barak ana yi kai ko ina ana yi ina gaya maka ina gaya maka wannan abin duk wannan da mitin din da ake yi da komi da dokar din an sanda da komi da za a je a bada na soja bari in ga maka sahin na dan sandan na nawa za a bashi nawa a cikin shi duk da nan shi yana da ma abin da yake so bane ai shi bai nema abin da ya kamata bane ai an ce maka ka kawo kaza me kana neman naira ɗari sai ka bi tsoro ka nemi naira hamsin ai ba laifin shugaban kasa bane laifin ka ne yau ji ya zauna da shugaban amma kamar ba ya kuma da ba wai na kace hmm. ka ba magana hmm. magana domin Allah shine idan muka duba shugabannin Najeriya hmm. musamman ma shugaba Muhammadu Buhari da ya bar mulki kwana-kwanan nan mun san cewar irin jiragen yaƙi da ya dinga cewa sojojin saman Najeriya yanzu haka maganin da ake shi ne kafin ƙarshen wannan shekara rundun hmm. sojojin saman najeriya ita ce za ta zama ta farko mafi karfin mafi karfi a fita gaba daya amma wani shugaban kasa muhammadu buhari gama shekara takwas sa ni dai ban san wani lokacin da za a ce ga wani kayan aiki da ya saya wa 'yan sanda ba. To a gaishe ku malamai nan za mu ja burki sai Allah ya kai mu rana wa mu da muku da wani sabon shiri muna godiya ga su baki namu da kuma shi Hassan Maina Kani da ya shirya mana wannan muhawara din Abuja ya cillo mana ita mu ma muka cilla muku ita mun gode a madadin su Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington DC huta lafiya. To madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. A yau talata ne Papa Roma Francis ya kaddamar da shekarar 2025 a hukumance tsohuwar al'adar cocin da ke karfafa gwiwar mabiya addinin Krista da su yi tattaki zuwa birnin Rome. A farkon jajiberan Kirsimeti, Papa Roma Francis zai bude kofa mai tsarki a cocin St. Peter's Basilica domin baiwa mabiya addinin Krista miliyan 32 da aka yi hasashen za su kai ziyara Rome. magajin garin rome Rabato glateri ya ce an yi tsare-tsaren tsaro da ƙarin jami'ai 700 tare da sa ido wajen amfani da jirage marasa matuƙa da kyamarori a lokacin babban taron jama'a da wurin cinkoso Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani jawabi da ya yi a majalisar Nisad ya ce, An samu ci gaba a tattaunawar da ake yi na ganin an sako 'yan Isra'ilan da aka yi garkuwa da su a Gaza. Netanyahu ya kuma faɗa cewa yana son a sanya hannu kan sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasashen Larabawa, kwatankwacin yarjejeniyar Abraham ta shekarar 2020 da Amurka ta cimmawa tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa. Wani rahoto da gwamnatin Amurka ta fitar kwanan nan ya yi cikakken bayani game da ƙoƙarin da China ke yi na rusa ƙa'idojin da aka daɗe ana amfani da su a yankin Taiwan da ke wayanta, ta hanyar amfani da hanyoyi daban-daban na matsin lamba ciki har da karuwar jiragen saman soja da ke ratsa tsakiyar tekun taiwan yayin da jami'an amurkan ke nuna matukar damuwarsu wasu kwararrun soji na ganin cewa matakin da washington ta dauka bai tasiri ba wajen dakile ta'asar da china ke yi to masu saurari a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi karfe takwas na safe agogon najeriya za ku ji maimacin wannan shirin yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ne gabatar da shirin da kuma fiona nan dodo da ta tsara shirin ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalam.